gwamnatin jihar Kaduna ta ce dalilin da yasa ta kori ma'aikatan ƙananan hukumomi sama da dubu hudu shine ƙoƙarinta na ganin cewa ƙananan hukumomin na iya biyan albashi kuma su yi ayyuka ga al'ummar da suke mulka. Kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu Alhaji Sani Jafar ne dai ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da wannan aiki na rage ma'aikatan ƙananan hukumomi. Gwamnatin jihar Kaduna ta zo ne da ƙuduri wanda yake kudurin kuma tun lokacin da ake kamfen mai girma gwamna duka garuruwa da ya shiga yana nuna cewa lalle ya zama wajibi gwamnati ta yi dukkan abin da ya ga ya kamata ta dawo da martaban jihar kaduna a su ma'aikatan da aka sallama adadin su ya kai dubu a cikin ma'aikata dubu goma da tara ritaya aka yi musu wato sun saka shekara goma ko fiye a aikin gwamnati sai kuma 883 su ne aka sallame su su kuma za su sami albashin wata ɗaya da kuma abin da ake cewa gratuity amma ba su da pension fa'idanta shine yanzu duka ƙananan mu za su iya biyan ma'aikatansu albashi ba tare da an taimaka musu idan martaban ƙananan hukumomi ya dawo idan talaka ya san cewa ƙaramin hukuma lalle tana mashi aikin da ya kamata ta yi mushi shi kan kanshi yadda za su dinga hulɗa da ita zai canza a maimakon halin ko in kula da mutane suka nuna ma ƙananan hukumomi yanzu an fara samun canji. To sai dai kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa Nolge ta ce ba za ta taɓa amincewa da korar ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Kaduna ba. Comrade Ibrahim Khalid shine shugaban kungiyar Nolgen na kasa kuma shi ya yi ƙarin haske ga manema labaru a jihar Kaduna. Yanzu matakin da muka ɗauka kamar yadda kuka sani tuni mun garzaya kotu neman kotu ta tsayar da gwamnatin Kaduna ta ‘yan rafa'i daga wannan mummunan aiki da ta ɗauko. Kuma mun zo mun faɗa wa shugabanni na jiha da na ƙananan hukumomin Kaduna 23 da kuma membobinmu da ‘yan rafa'i ya kora daga aiki sama da dubu hudu. da su yi haƙuri ƙungiya tana tare da su kuma in Allah ya da za mu ci gaba da gwagwarmayar nan har sai an ƙwato musu 'yancinsu kuma muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari lallai ifasan cewar alkawari da yake tsakaninsa da mutanen Kaduna da gudunmawar da mutanen Kaduna suka bashi wadda ba su taɓa ba wani mahaluki a duniya ba shi suka bawa ba 'yan rafa'i suka bawa don haka ya kamata ya buɗe kunnuwansa iji Ƙorafe ƙorafe da koke-koken mutane wanda su ne suka zaɓe shi ba yar fayi ba. To kome wasu daga cikin ma'aikatan ƙana hukumar da aka sallama ke cewa? Sunana Abdullahi Uba. Idan da da wannan alkawarin na koran ma'aikata tun farko ita gwamnatin ma da ba a zaɓe ta ba. Wallahi da ma ba mu zaɓe ta ba gaba ɗaya. Sunana Safiya Adamu Nok. Sai dai a taya mu addu'a ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. gaskiya ba a yi mana adalci wani yana fiye da mutum goma yana karkashin shi ga kuɗin makaranta an ce ba a yi da shi yaya ake so yayi sunana abubakar shehu eh to a matsayina na musulmi wannan abu ne da zan ɗauke shi kamar kaddara ce kuma dama tun farkon take-taken gwamnatin mun ga irin wannan alamomi dama dai an daɗe ana raɗe raɗin cewa gwamnatin jihar kaduna tana ƙoƙarin ganin ta rage ma'aikatan ƙana hukumar da ta ce ba sa komai sai karɓan albashi wanda kuma a farkon wannan mako wannan abu ya tabbata biyo bayan raba takardun sallama ga ma'aikata da aka gani daga ƙananan hukumomi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.